وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة كل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بركة مدارة السافية ترانا أصبر يوم شاتقص وتر رمضان شكرا تجمود الأليف الأربعين لبقي bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala wa sallam wanda ya dace da lissafin bakwai ga watan Maris 1926 daga wannan masallaci na garki area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja cikin wato program na watan Ramadan albarka tare da iyayen mata Allah ya saka musu alkhairi muna cikin tattaunawa cikin masail da suka shafi karkashin taken wato mace a alkur'ani alhamdulillah mun tattauna a tattakaice akan mata daban-daban waɗanda alkur'ani ya ambace su tare da ƙoƙarin ganin wata irin fa'ida za mu samu daga ambatan da alkur'ani ya musu mun tsara cewa za mu tattauna akan mata a salihat sannan mu dawo kan afalisha wato mata mutanen kirki da qur'ani ya ambata sannan mu dawo kan mata waɗanda suke ba su da kirki wanda aka ambace su saboda a tsoraci halin da suke yana jin wanda suka rage mana a cikin asalihat sun guda biyu ne muhimmai su ne maryam alaihi salam da kuma aisha radiyallahu anha waɗannan mun jingine su saboda ambatansu ya zo da yawa kuma fitarwa a kansu suna da faɗi wataƙila ba dole a yi ta kowace mace a rana guda ba kamar da muka al'adanta sura ta za mu tsallaka mu duba wani bangare a takaice shine bangaren akwai wato mata wanda suke ba mutanen kirki ba wanda Qur'ani ya ambata za mu duba wasu mata guda biyu wanda ambatan su ya zo a tare su ne wato mata annabu lo da matan annabu lo. waɗanda Allah ya ambace su a cikin suratul tahrim a ƙarshe ƙarshen ta inda Allah yake cewa zaraba Allahu masalan lil ladina kafaru bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين نعم. فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين نعم wannan aya Allah madaukakin sarki yana cewa ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين الله يكشف ضرب الله مثلا الله يا بد الثاني للذين كفروا وأن سوى تلك امرأة نوح يا بد مثال جماعة نوح وامرأة لوط جماعة لوط ولما تنقل هذه الله يكشف كانت tahta abdai sun kasance ƙarƙashin wasu bayi guda biyu na min ibadina salih min ibadina salihai min ibadina daga cikin bayi masu nagarta fakala ta huma sai suka haɗince su falam yubniya an huma sai ba su amfana musu komai min Allah daga Allah komai ba min Allah kuma aka ce da su ranar alkiyama su matan kenan udkulan nara ma'adafi ku shiga wuta tare da masu shiga wuta ire-iren aya ta goma cikin sautar tahrim Allah madaukin sarki yana labarta mana waɗannan mata guda biyu ya ce kanata farko ne misali Allah ya buga shi ne don kafirai su hankalta su gane cewa Allah maɗaukacin sarki ya riga ya zartar da hukunci akan cewa kafinci idan mutum ya yi shi to kusanci da wani mumini ba zai amfani shi sawa'un muminin nan miji ne ko uba tsari, ko ɗan uwa game da Allah yake cewa yau mai firul mar'u من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أنا القيامة mutum zai gudu zai gudu ba zai nemi ɗan ba zai gudun mahaifiyarsa zai gudun mahaifinsa zai gudun kowa saboda yana ta kansa babu wanda zai saurari wani mutum ba zai koma neman yan uwansa ba sai in ya ga ya tsira yana cewa aku ikra'u kitabi ku zo ku karanta littafi na ku ji abin da ke cikin shi to a lokacin ya kuma zai yi tunanin na yan uwansa wannan misalin an buga shi ne dan wato kowa ya shiga taitai shiga tun anan duniya ake lalubar hanyar tsira a alkiyama idan mutum ya riga ya samu to alkiyama babu wata dama ta sakwanta wanda Allah ya ce yau ma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra wato idan mutum ya bari al'amarin Allah ya riga ya dace shi na mutuwa ko barzo ko tashin alkiyama to a ranar idan mutum bai riga ya imani a baya ba wai dan ya ce ya ga mutuwa ko ya ga mala'iku bari ya ce ya tuba wannan babu amfanin da zai mishi in dai bai riga yin imani a baya ko yi aiki na gari a cikin imanin shi tsama ta kun amana cikin kanku an kasaba imani a kai rana ce wanda yau mala tamliku nafsun li nafsin shay'a wani zai iya amfana ma wani ka wani abu da shi ne sai aka buga mana misali da wasu manyan bayan Allah da Allah ya kira su da suna abdaini min na salihin wasu bayan cikin bayan da gartattu annabawa Allah annabi na farko shi ne annabi Nuhu alaihi salam wanda annabi Nuhu shi ne farkon annabin da Allah ya aiko bayan Adamu alaihi salam shi ne farkon manzanni wanda bayan kamar da hadisi nuna tsakanin shi da tsakanin annabi adam alaihi salam akwai karni goma wato zamani guda goma mutane duka suna kan tauhidi suna kan fitra suna bauta wa Allah ba sa shirka har shirka ta zo ta bayyana a cikin su sai Allah ya aiko annabi nawa, annabi nuhu ya shawa ya yi wa'azi ba an kaɗan ba Allah ya ba mu labarin shi a wuraren da dama cikin Alƙur'ani cikin suratul araf cikin suratul yunus cikin suratul hud cikin anbiya cikin mu'minun cikin shu'ara cikin ankabut cikin safat cikin iktarabat sa'a kai ce da aka yi sura guda mai suna nuhu inna arsalna nuha ila qaumi sai da aka yi sura guda wanda ta bada labari dalla dalla abin da ya faru cewa annabi Nuhu yana wa'azi inni da da'awtu qawmi laylan wa nahara thumma inni asrartu lahum wa a'lantu lahum wa asrartu lahum israra fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Ya wa'azi ba dare ba rana ya tara mutane ya musu wa'azi ya bi gida gida ya kiraye su ya yi wa'azi a zage shi ya wa'azi a duke shi ya wa'azi a sumar da shi sai an yi tunanin ma ya mutu a ji a wurgar da shi a bola daga baya sun sai farka Allah ya ce annabi nuhu ya ya zauna a cikin kafiran nan a a alfa sanata go illa 50 a shekara dubu yana ba ba shekara ba annabi nuhu ke irin wannan annabi da ke cikin irin wannan jarabawa yana buƙatar mataimaka da za ta taya shi aikin annabta mafi kusancin mutum gare shi ita ce matarsa wanda ya kamata ce ta zama tana taimaka mushi tana ɗebe mushi cewa tana ƙara mushi ƙwarin gwiwa kamar yadda ibn kafir yake cewa kana ta tahta nabiyyaini rasulai waɗannan mata guda biyu sun kasance suna ƙarƙashin annabawa guda biyu kuma manzanni guda biyu fi suhbatihima suna tare da su ليلا ونهارا dare da rana yuwa kilani suna cin abinci tare wa yi suna kwana gado ɗaya tare wa yi suna rayuwa tare da su ko da yaushe a shaddar mu mafi girman cakuɗe ɗaya ne da rayuwa rayuwar da muke ke da matinsa uwarsa ma bai iya wannan rayuwar da ita cakuɗaɗɗe ne san juna an riga an zama ɗaya kamar yadda ba shi yake cewa ya kamata a ce matarka a same ta tana rufa maka baya tana taimaka maka tana goyon bayan abin da kake yi wannan shi aka sani da mata yanzu sai aka samu khiyara ne ma'anar khiyara malamai suka ce ba wai suna zuwa su nemi kwartanci wani Allah ya tsare matan annabawa daga yin wani hasali ma Allah ya tsare matan annabawa daga hatta yin aure a bayan su wannan kana kuma yin wani fasikanci duk da suke ba mutanen kirki bane ba abin da suke nake ita mata annan ruhu ita ke ce ma mutane ai ma ne ka kuda damu da shi ko kun daina magana ita ke zuga ainihin wato kafin zamanin shi suke ƙara musu ƙwarin gwiwa akan cewa kada su yi imani ai mahaukaci ne mutunta ba saboda suna da hujja daga cikin gidan shi sai ai iyalin shi ta faɗa da mutumin da iyalin shi ma ba su da shi ba zai ta da shi wannan yana daga cikin abin da ta dinga faɗa shine kana tahuma tana cewa ai shi ɗin ba ni da hankali wai ai mahaukaci ne kada a damu da abin da aka bayyana matarsa take mashi wannan ja'ima take mashi wannan mummunan zance ita ku shi kuma annabi lutu asalin shi dan uwan da ibrahim ne da shi da ibna ibrahim alaihi salam kamar wato abin nan ne abin da ake cewa cousin wato dan namiji da dan mace suna da irin wannan dangantaka kuma ibna ibrahim alaihi salam ya jawo shi a duka yana cikin sahabbansa tare suka kai tafiye-tafiyen su zuwa ƙasar sham zuwa ƙasar masar suka sake dawowa ƙasar sham sannan suka bu inda ya zauna ƙarshe a urdun ƙarshen rayuwarsa ta tare daga nan kuma sai Allah ya aiko wa Nabi Ibrahim da sako cewa ɗan uwanka na ba shi annabta zai tafi garin Saddu ya je wa'azi wannan gari wani gari ne da ke ɗauke da wasu mutane wato mutane marasa kirki fasikai da ba a taɓa ganin irinsu ba a ta'asunan tashi ta mata baka tun da yamin adin min al'adun wani suka aikata alfashar da ba a taɓa ganin irinta a cikin mutane a inda kun na ta'asunan rijala shahwatan indolin nisa su ne suka fara zuwa da ɗabi'ar bin maza luwaɗi sodom daga jikin sunan garin ne ba aka samu sunan wannan barna ju da ake To wannan barna ita ce su ba ta ba su damu da su sauri mata ba ba su damu da su kula mata ba su maza su ke kulawa sun shahara da wannan ibada wannan wannan wannan badala da kuma fashi da makami suna iya tara gari su karkashe mutane su kwashe mazaje da dukiya su tafi da su wannan zanubin shi take sai aka tura musu lutu alaihi salam ya je yayi wa'azin duniyar nasa ta bari ba su ba su bari ba sai ya zama na cewa ita ko matar shi ta zama ta zama informa a gidan shi yana yawan yin baki da suke zuwa gare shi annabawa ko wasu mutane da zaran ya yi baki za ka ji ka gaya musu cewa wato wani fa ya yi baki ita ce informa ɗinsu ke gaya musu cewa wato mijinta ya yi baki duk sanda baki suka zo mai za ta je ta gaya musu wani Allah ya kuma labari wa ja'a قومه منين ما يهرؤون إليه ومن قبل كانوا يأملون السيئات قال يا قوم إن قوم هؤلاء بناته كل أطهر لكم تسكتته هؤلاء بناته أطهر لكم واتقوا الله ولا تخذوني في ضيف أليس منكم رجل رشيد da zarar sun gaba Allah ya ce wa ja'ahu qaumuhu yuhraquna sai ga mutanen shi sun zo suna karfa suna sauri sun ji labarin cewa an yi baki a gida haka kullum suke mishi ya ce kuma dama sun kasance ji Allah suna aikata alfasha ita wata alfasha ya ce musu haba ba za ku ba a cikin ba wani mutumin kirki da zai da zai fiya gaskiya haka cikin hijir wata a ahlul madinati runa inna ha'ula'i dhayfi fala tafbahu suka zo suna gaya wa junansu cewa ai an yi wasu baki maza an ce kyawawan mazaje ne sun zo gun lutu shi ne ya ce da su kala ina haula ibaifi baki na ne ba fala tabbahu ni kada ku kunyata ni wattaqullaha wala tuzun suka ce qalu awalam nan haka anil alamin a mun ce ka daina shiga cikin harkar noma ya ce da su inna haƙulai ƙala eh, haƙulai ba na ci in kuntum eh, eh, fa'ili na ƴaƴa na nan mata ku zo ƙaura da wasu Allah ya ce da amurka innahum latin sakhratihi ya'maku sun riga sun shiga cikin magagi magagin irin wannan mummunar ɗabi'a har ma suna cin shi kai ka san ba ruwanku da mata to irin waɗannan mutane su aka aika shi zuwa gare su sun kasance masu wuyan sha'ani waɗanda kafirci ya riga da ya darkace waɗanda ba su da imani ba su da niyyar ba sai kuma aka samu matashi da yake kwana ya tashi tare da ita ya ci ya sha tare da ita da ya kwanta sai da goyon baya da addu'a da ƙarin ƙarfin gwiwa kan addini zai zama da cewa ita ce kuma ta zama kawa ga waɗancan mutane ita ce infoma da ke ba su labarin da ke faruwa a cikin shi ne Allah ya buga misali da waɗannan mata guda biyu ga kafirai waɗanda don a nuna wa mutane cewa kusancinka da wani mutumin kirki da alaƙarka da shi ba za ta tsirtar da ne ba a wurin Allah idan kai baka yi abin arziki ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara wasu daga cikin muhimman mata a rayuwarsa wanda yake dangantaka ta ta farkon su ita ce tsiyar shi Fatima alaihi salam wanda yake cewa Fatima kamar tsoka ce a jikin jikina amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya ce ya Fatima ta binta Muhammadin ya ke Fatima yar gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'mali ki tsaya ki aiki fa inni la ubni anki Na nabi ce wallahi ba zan iya mallaka miki komai a gaban Allah ba ki mutawa Allah nabi ya sake kallon wata babbar sa yace ya ke babbo ki ma ki ba Allah yace ya kai abba bakwansa yace kai ma ka ba Allah yace wallahi zan iya muku komai ba a gaban Allah in ba ku ba Allah to qur'ani ya buga mana waɗannan misalai kamar yadda kuma ya buga mana misalai da annabi ibrahim wanda yake da mahaifi kafi da shi dai annabi ruhu din wanda bayan matarsa din nan ta kasance wato kafira ce fitsararriya kuma ɗan sama ya kasance haka mun ga abin da ɗin ya ci ya kushe ɗin ya cika mata ko uwa a abin ko uba ko ɗa ko mahaifi mahaifi ta bangaren annabi ibrahim mata da ɗa ta bangaren annabi lobo sannan ta bangaren annabi lobo shi ma mata duk waɗannan kasancewarsu tana kusa da waɗannan annabawa allah suna tare da su bai amfana komai ba tunda ba su imani da Allah ba su ba Allah ba ba su kyautata wa kansu suka nemi tsira a wajen Allah ba to wannan ya sa ba su da wani rabo a wajen Allah kuma yana zama darasi tun a nan duniya ga duk wanda yake tunanin yana da kusanci da wani mutumin kirki dan uwa ko aboki ko miji ko wa ko ko mata ko makwabci ko malamin ko wani ne sai dai kai ma ka ci moriyar alkhairin da ke tare da wannan bawan Allah ta hanyar yin alkhairi ba ta hanyar dangantaka ba irin duniya ne da dangantaka take ainihin wato da tasiri ba a nan duniya yanfa umarin da baru a lahira lahira yau wala baru Sai eh, sai zan suka fi suri fala an saba bainahum yawma idin a ranar babu dangantaka wala ya tasa'alu ma abota dangantaka ma ba sa cike junansu a nan ne da aka ce wani ga matsayin shi to duk iyalan shi za su shiga cikin alfarmarsa duk yan uwan shi za su shiga cikin alfarmarsa gwamna ko shugaban kasa ko wani babban ɗan siyasa da iyalan shi da yan uwan shi da kowa shi kenan sai shiga cikin alheri dubu dubu sakamakon nasu yana ciki za su kwana inda yake kwana za a yi masa alfarma da ake mishi za su zagaya duniya iya sarran su su ma za su dinga yin alfarma a madadin shi su samu mawa da kwangila su samu mawa da makari su samu mawa da aiki dilar su yi amfani da wannan damar suna so su yi arziki su samu connection wannan duk a duniya ne amma a lahira babu a lahira kowa amfanin ta iya nashi. idan mutum ya yi abin arziki ya ga abin arziki idan bai yi ba kasancewa a kewaye da shi akwai mutane da suka yi abin arziki ba zai sa hukunci ya canza ba wannan kuma shi ne darasi mafi girma a cikin aya shi ne cewa a ranar alkiyama alƙarabatu la tanfa'u yawmal qiyama kusanci na dangantaka jini ko dangantakar zamantakewa ta auratayya ko surkutaka ko makamancin shi duka ba shi da amfani wajen tsiran mutum ko halakarsa a lahira ina fata muna gani baya ga haka wani tsintar wasu daga cikin abubuwa da darussa da cikin waɗannan ayoyi masu wannan aya mai albarka Daga gaske da makalin yakin aya sai Allah ya ce kana ta tahta abdaini sun kasance a ƙarƙashin wasu bayi guda biyu wato mace tana ƙarƙashin mijinta ne ba wai tana tare da shi ne kawai a matsayin ita sa'a shi mace a'a ta ƙasa da shi ne za ta ba a ce kana ta ma'a abdai ba ba suna tare suna ƙarƙashin su wannan yana nuna mana cewa miji shi ne yake fauka shi ne yake sama mace tana ƙasa wannan hukuncin Allah wannan sunnar da Allah ya tsara kenan yadda mutane suke ganin wannan bai yi musu ba ko kuma wannan ba haka suke so ba to tsiransu kawai shine su biyar da Allah ya ce ba daidai bane kamar yadda muka sha bayyana a wannan majalisi mai albarka mace ta yi tunanin cewa tana ɗaya da namiji ko kuma ma ita da namiji ka haɗa da kafaɗa Allah bai tsara Allah ya tsara cewa maza su ne jagorori ya ba su kiwani ya ba su aikin wato riko da hannun mata da kulawa da su da ɗaukar su, da zama shugabanni a gare su Allah ya bai wa namiji wannan dama to na za samun namiji yana shugabancin matarsa da yarsa da ma mahaifiyarsa duk waɗannan za su saboda shi Allah ya ba alƙawama alƙiwama kansu wannan aya tana nuna mana haka a fakaice da aka amfana na fasin tahta abdai ba a ce kana ta ma'a abdai ba sannan Allah ya kira waɗannan mutane guda biyu da abdi bayansa abdai bayan Allah guda biyu domin siffar bawa ita ce siffa mafi daraja gare ni wajen danganta mu ga Allah ko cikin sarki duk wata siffa da za a danganta mutum da ita ba ta kai daraja a ce shi bawan Allah ba domin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu irin sunan da yake so a kira shi kamar a ce mishi bawan Allah subhanallazi asra bi 'abdihi layla sarki ya tabbata da Allah wanda ya tafiya daraja bawan manzo Allah sallallahu alaihi yana son wannan Allah ya kira shi da suna bawa hatta mutanen da suka yi kurakurai da Allah ya so yi musu gafara da ya ce ko ya ibadiyar da na asarku ka ce musu ya ku bayina da kuka yi kan kanku ka so bara kuka yi kasassaba na ka kasancewar Allah ya kira su da bayinsa ku girmamawa ce Allah ya musu Allah ya ce abdai min ibadina cikin ku salihai Allah ya kira su da suna bayi masu nagarta wato Allah ya yarda da nagartarsu Allah ya yi tazkiyar Allah ya ba ta darajar cewa mutanen kirki ne amma duk da haka Allah ke hikimarsa ya jarace su da mata mutanen banza to wannan shine abin lura ana iya samun mutumin kirki wanda kirkin shi ya tambara wanda ake mashi kallon alkhairi a cikin al'umma amma sai zama Allah ya jarace shi da mace mara nagarta to wannan kai ya zama wato wani abun Allah wadare ko kuma wani abu da zai bada mamaki domin Allah ya taɓa yi a baya duk wani mutum a yanzu da ke da wata nagarta nagartar shi bata kama kafan waɗannan mutanen domin su annabawa domin su magani ne na Allah shi kuma nagartar shi ga magarin nagarta shi, wato cikin mutanen kirki da aka sani a cikin al'umma ballantana a ce ya kai wato matsayin nasu bai kai ba da sai cewa Allah ya jarabce shi da wata mata wadda halayenta ba masu kyau bane da sai yi tunanin cewa Allah ya taɓa jarabtar wani wanda ya fi shi da wata mata da ta fi da ta fi da ta fi mata shi rashin kirki kamar yadda shi wanda za a gani yanzu bai kai nagarta a zaɓi nuhu ko lutu ba ba ka matar shi ma ba za ta kai iya shegen mata annabi nuhu ko annabi lutu ba domin su waɗannan sun halaka tare da halakakku da aka zo halakar da garuruwa ba su tsira ba kamar da Allah ya cewa wa na buluhu illa mar'ataka ko banda matarka da aka cewa annabi hudu shi ma ya fice garin da ta daddare da ya zo fita har ya fita tare da ita ta koma ta ce ta yi mantuwa Allah ya halakar da ita inna mu'ayyuhum subh wato asubahi da Allah ya halaka da su saboda waɗannan mata sun halaka a cikin halakakku ba su tuba ba har ƙarshen su. amma kuma ga mazajensu mutanen kirki saboda idan aka samu mutum da mace wato shi na kirki ita ba ta kirki ba to wannan wani abu ne da Allah yana iya kuma ana iya samun akasin haka kamar yadda zamu zo mu ji game da ainihin wato abu na gaban zama a mata ita ce aya ta gaban zama a mata, ta wato matar a Fir'auna su waɗannan suna da gaske abin da za mu kalla a cikin aya da Allah ya ce kana ta ta abdaini min ibadina salihin mun yi magana akan fa kana ta sai suka cutar da su wato cutarwar kamar yadda muka ji ba ta hanyar wai sun yi kwartanci ko sun yi fasikanci ta mu'amala da wasu mazaje Allah ya tsare annabawa daga a samu matar wani annabi ta aikata haka ko da waɗanda da suke ba masu kirki ba ba abin da suke miki Allah mai sarki ya ce ah, wakila sai aka ce musu udkhulan nara ku shiga wuta ma'addafiri tare da sauran yan wuta an alkiyama za su zama cikin yan wuta daga nan kuma sai Allah ya ambata mana wata mata ita ma wadda Allah ya buga misalin ta aka san wancan misali da Allah ya ce wa zarba Allah wa إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين الله رب يجي وضرب الله مثلا للذين آمنوا فرعون kuma Allah ya buɗe misali ga muminai game da sha'anin matar fir'auna wata kasance in ƙara fasfililiya inda ka bai firjar wata take addu'a tana cewa ya Allah ka gina mini gida a wajen aljanna wa najjini min fir'auna wa amali ka tsira da ni daga fir'auna da mummunan aikinsa wa najjini min al-qawmi al-wali ka tsiratar da daga sauran al'adaman bayi wannan mata ana ce da ita kamar da ba cikin hadisi ana ce da ita Asiya bintu Muzaki ya ba cikin hadisin Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamu da minar rijali kathirun maza da yawa sun cika ma'aurinsu sun kai sun kawo sun tumbatsa a nagarta walam yakmul min nisa'i amma mata ba su cika ma'auninsu su ba sai yan kaɗan sai ce illa maryam in da maryamu alaiha salam wa asiyatu bintu muzahib da asiya yar gidan muzahib wato matar fir'auna kenan sannan sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khadijatu da kuma khadijatu binta kuwaiyat uwar gidansa radiyallahu anha sannan sai ce fadlu aisha ala nisa ka fadlu saridi ala sa'ir fa aisha akan sauran mata kamar wato asari asari shine fatan nama laraba su kamar falalar abinci wanda yake ah, fatan nama akan sauran abinci a gurin bakin a shahid da muke duba a ran ne wato asiya matar fir'aun wadda take ta kasance mace ce a gidan shi wannan lalataccen mutum fir'auna kamar yadda aka sani wani ƙasurgumin kafiri ne wanda duniya ba ta gane irin shi kafiri ne na yankan shakku mai galasi da ɓarna. da zalunci da kisa da rena Allah babu abin da fir'auna ne ba ya ma taɓa cewa a gina mishi dogon bene zai hau ya je ya yaƙi da Allah da Allah Musa yake tare da shi ya taɓa cewa shi Allah ya taɓa cewa shi ne Allah maɗaukaci ba abin da bai yi ba shi irin wannan ɓarnar da yake yi sai kuma Allah ya ikonsa ya sa matar shi da yake tare da ita irin yadda waɗancan annabawa suke tare da mata marasa kirki shi kuma sai Allah ya sa matar shi kuma ta fahimci addini tana bin Allah tana tauhidi ba ta biye masa ga shi kuma Allah ya ɗaura mashi jarabar santa suna ta baya tashi daga maganar mun ji a wani darasi da muka yi a baya game da mata a rayuwa annabi Musa cewa wannan mata ita ta ce ƙurrata ainihin lila ta ƙuturu wannan ɗa suna fata ya zama hasken idaniyata kar kashe shi a sa'in yamfa suna fatan ya amfane mu aunar da da huwara ko mu riƙe shi a matsayin ɗa da ta faɗi wannan fir'auna bai iya cewa a zai yiwu ba na riga na yi hukunci a ta kashe yaya fir'auna bai iya faɗin haka ba dole shi ya haƙura ta riƙe annabi musa alaihi salam sai adaptin ɗinsa kuma daga baya ta miƙa shi zuwa wani kowace nan a shayar da shi sannan kuma aka ci gaba da biyan kuɗin shayarwa daga taskar gidan fir'auna ga wannan aiki da ta yi musulunci wannan aiki cewa annabi Musa da al'ummarsa ba karamar aiki bane shi ne amfanin a samu mutanen kirki a ko'ina ko da inda ake aikin da ba na kirki ba idan mai kirki ya zo mutumin kirki ya zo to zai rage zai rage barna ta rage yawan barna wanda wannan ragewa kuma ya zama sanadiyar samun nasara da musulunci a zamanin Allah Musa alaihi salam to da ka a a mata mata ta auna ta zama sanadiyar tsira a Musa alaihi salam kirkinta ya zama sanadiyar tsira a Musa alaihi salam shi ne sai muke cewa kamar da muka fara a wasu a in samun miji mutumin kirki matar shi mara imani to a in samun kuma mata mai imani miji kuma ga shi nan wani fitaccen to ita ma ta shiga cikin jarabawa ya tsaka ba ya karama ba ta shiga cikin jarabawa mummuna ko dai ta ci gaba da roƙon Allah tana ta addu'a Allah ya shirye shi Allah ya kawo mishi shari'a Allah ya buɗe zuciyar shi ya zama shiryayye ko kuma wato ta samu rauni mata su kan samu rauni a sanadiyar haka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mar'atu ala dini khaliliha mace tana bin addinin masoyinta wato mijinta mata da dama sun samu kansu a cikin hadarin addinin su ya lalace sanadiyar wato aure da su shi sa idan mutum ya neman aure aka ce a duba dinahu wa kulukahu a duba addininsa da ɗabi'arsa domin waɗannan su za su zama wato sanadiyar wannan mata ta samu kyakkyawan matsuguni a gidansa wannan shi ne saka wannan mata ba ta fuskanci cin mutunci da cin mutunci da jarabawa ta rashin kirki a gidansa saura ta dole a duba halayya da addini idan addinin shi ba yi da kyau addinin shi ba yi da nagarta su ba za a wannan da gaskiya abin da aka hana duk da aure mu'amala ne an hana mace musulma ta auri kafin kamar da ƙur'ani ya nuna cewa idan ja aka mu'mina tu bayu at ibayu wa'atun famtai na Allah alaihi to fa in alimtumu hunna mu'minatun ya Allah yace fala tarji'uhunna ila al-kufar la hum yahduna lahu, wa la hum yahduna lahu. idan kuka zama mu'minai to kar a basu su kuma gun kafirai ba su cancance su ba su wata su to duka ba laifi ya yarda namiji musulmi ya auri mace da kitabiya kirista ko take kamanniya amma ba a yadda mace musulma ta auri kirista ba a yadda ba san ko da wasa inda za ga mutane suna yi wannan kuskuren aikace musamman wata ƙabilu a ƙasar nan wanda suke ganin su da a liberal su sun sun waye kan ya waye su babu wata matsala ta bambancin addini irin yan uwanmu yarbawa ko nufawa ko mutane a kasashen edo ko nasarawa ko kogi irin ibra igala da ire-iren sunan waɗannan kabilun a cikinsu akwai irin wannan aure wanda ba a damu ba da addinin wanda za a in dai kawai ba tana san namiji da kawai za a iya ba shi ba su hanka ji tara a su masu rayu da benue to duk wannan kuskure ne ba daidai ba ne a bari mace musulma ta aure kirsa ba daidai ba ne zai lalata mata addinin addininsa kuma sannan komawa baya ne a gare ta to amma shi na mutum musulmi yana yawon da kitabi to amma muna magana a nan akan bayan an riga an yi aure sai kuma aka same shi da wasu halaye marasa kyau musamman kuma bayan an riga an hayayyafa an yi zuriya to a nan dole sai an auna an ga menene zai zama maslaha ta wannan mace da kuma makomar iyalinta da ta ta aifa da wannan mutum idan miji ya kasance mara kirki mara ɗabi'u wanda wani bai kula da sallah wani yana shan giya wani yana fasikanci wani yana cikin da su da haram wani yana duka ga shi ne halayya iri daban marasa kyau idan ka ce bari ta fita daga gidan ta bar ƴaƴanta a gidan tana da ƴaƴa ɗaya biyu uku wata habbiyar har sama da haka bar kawai ta yi kushi ta tsallaka ƴaƴanta ta ta basu to zai zama cewa rayuwar ta shiga cikin gari fiye da in kina nan idan kina nan ba dole sai kin ci gaba da kokarin ya za ka yi ki kare su kada wancan barnar da rashin kirkin na mahaifinsu ya shafe su ina kuma ga in baki to da dole sai mata sun auna wannan ko kuma ta ce bari ta tafi da ƴaƴan in kin tafi da su ba dole ke ɗaukar ɗawainiyar rayuwarsu ko da za ki ɗaukar ɗawainiyar rayuwarsu kina da ƙarfi tattalin arzikin da za ki iya ko kina da ƴan uwa da za su taimaka miki to suna iya tasowa kuma hakan ya shafi rayuwarsu ta fuskar daga baya a dinga musu tambari ana cewa ƴaƴan mace wanda kuma cikin al'ummar mu duk da aka yi wa tambari da haka to sai ta samu matsala a wajen aure da sauransu a ce ai yan mace wato mace ta ta goya kuma a sanadiyar rabuwar su nan da baban to a sanadiyar haka ne kuma sauran mutane za su ji labarin ai ga abin da yake sai a tsaye baban ta mashayi ne ai a sanadiyar haka ma suka rabu da uwa kai ka aure ta yan mashayi ai babanta kaza ne amma idan kika haƙura kika ci gaba da zama a ƙarƙashin igiya a wurinsa kina ta neman abin da taimakon Allah kina ta addu'a Allah ya shirye shi kina ta kokarin tarbiyya ƴaƴanki wannan zai zama a ciki akwai rufa asiri ga shi mijin akwai rufa asiri ga ƴaƴan akwai rufa asiri ga ke kanki inda yake akwai damuwa iri daban-daban da take biyo baya amma dai wannan ya fi sauƙi shi ne a kafa bararai shi ne matsala ko cutarwa mai sauƙi a kan cutarwa cewa bari kawai a fata kowa ya shi ne abinda Allah ya buga mana misali nan ga mumirai cewa Allah yana iya jarabtar mumini ya rayu da wanda ba mumini irinsa ba sawa'un miji ne ko mata ko makwabci ko ɗan uwa ko wani cikin dangi to me zai dinga yi sai ya ta addu'a Allah ya ba shi lahiyar kuma da yake cewa da addu'a cewa in qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna sai ai amfani da wannan dama sai a nemi aljanna duk wahalar duniya da tashin hankalinta lokaci ne kan kai da zarar ya wuce shi ke ya mutu ya samu aljanna zai mamanta cewa ya taɓa shan wata wahala a duniya zai manta in sallar da sallar ya ce za a samu wanda ya fi kowa shan wahala a rayuwar duniya sai a tsoma sha aljanna tsomawa ɗaya sai a cire shi sannan sai a tambaye shi a ce ka taɓa tuna wata wahala da ta sha a duniya zalar sallar da sallar ya ce wannan mutum ya ce ban taɓa tunawa ban taɓa tuna wani wahala da ta sha a duniya tsomawa ɗaya aljanna zai mantar da mutum duk wahala duniya da ya sha saboda haka ku kula da wannan idan mutum ya samu kanshi a tsakankanin mutane wanda dangantaka ta haɗa shi da su amma ba mutanen kirki ba ne abin da ya kamata sai ya dage wajen addu'ar Allah ya canza mushi mafi alkhairi shine babu mafi alkhairi kuma kamar aljanna za ka take a da tana cewa rabbi ibn li indaka baytan fil janna ya Allah ka gina mini gida a aljanna wa najjini min fir'auna wa amali ka tsirta da ni daga fir'auna da munanan ayyukansa wa najjini min al-qawmi zalimi kuma ka da ni daga mutane wanda suke azzalimai wato sauran azzalimai da ke tare da fir'auna na da ƙaruna da sauransu da sauran azzalimai da suke tare da shi za ka sai ki dage wajen addu'a ki dage ki yi amfani da damar wajen ganin kima yayin ki tarbiyya kin samu ƙarin nagarta da kusanci da Allah yake ɗauka ki kuma wannan shi ne ibtila'i da Allah ya jarabce ki da shi a rayuwa babu wata rayuwa wanda ba ta ɗauke da jarabawa ga ɗan adam dama ita duniya gidan jarabawa Allah ya kawo mu ne don ya jarabta mu الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Allah ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarabta ku ya ga ne ya fi a kyautata aiki kuma daga cikin hanyoyin jarabawa da ba akwai komawa ga Allah ta hanyar addu'a da hakuri da halin jarabawa da kuma amfani da yanayin da ta samu kanka da abin da zai amfani ka da Allah ya ce ya ambata mana ya ce يعني ما أي وضرب الله وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون الله يا بد مثال المؤمنين وانا مثال المؤمنين اكي سوسي امفانيش اكرم فرعون امرأة فرعون game da matakar aure iyalan yayin da kace rabbi ibn li indaka baytan fil janna ya ubangiji ka gina mini gida a aljanna wa najjini min fir'auna wa amali ka tsare daga fir'auna da munanan ayyukansa wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin ya Allah ya ce Maryam ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أتكلم على أتكلم على السورة يا الله يا رب المسلمين وكما تا وماريا مبنى وماريا مبنى da maryamu yar gidan imra mahaifiyar annabi musa ke a isa a salam wa maryamu na ta imra allati ahsanat farda da maryamu yar gidan imra wacce ta kiyaye farda fa nafakhna fihi min ruhina sai muka hura iska daga ruhin mu a cikin al'auran nasu وصدقت بكلمات ربها وكتبه كما تكذب كلمه وبنجد انت da ainihin littafin sa da littafin sa wa kan min al ka kasance daga cikin bayan Allah masu a masu bautawa al-qurun shine tsayuwa wajen bauta Allah wannan baiwa Allah za mu ga cewa ita Maryam an ambace ta da sunanta wa Maryam ibnat Imran an ambace ta da sunanta da sunan mahaifinta kamar da muka ambata a farko ita Maryam alaihi salam ita ce kaɗai a cikin duk matan nan aka ambata da sunanta mun yi magana a kan wannan fa'ida bari mu maimaita ta cewa ambatanta da sunanta ya saba wa ɗabi'a alqur'ani ba don komai ba dan a cikin haka akwai kore akwai yin watsi da ƙaryar da yahudawa suke su da kiristoci cewa maryam mata allah ce alalan allah da ya riko da mace ko ɗa ba sunata a cikin ambatan sunanta kaɗai. akwai raddi ga wannan domin balarabe ya ambatan sunan matarsa ba wanda yake sanin sunan matarsa ko sunan yarsa a wajen gidansa sai a ce zauji ko imra'a shi ma akwai yanayin da ake faɗa haka to ita ko tunda aka abu sunanta karara wannan ta gaya yake da cewa ba matar kowa ba ce ballantana a ce wai matar Allah ce ta halar lahu amma ya kulu zalimuna ruwan kabira Allah ya ɗaukaka ya nisa Allah ya ɗaukaka daga irin wannan zance da azzalai suke faɗi su dangantawa ba Allah wato abokiyar zama Allah ba da bukata sai mai tafi wala wala Allah bai yi taɓa riko da abokiyar zama ko ɗa ba ita Maryam ba za mu yi dogon bahasi akan al'amarinta ba a nan sai za mu a akan wannan aya idan muka zo bai darasi na musamman za mu gayyaci wasu ayoyi a wasu wurare wanda suka ba da labarinta da asalinta da haihuwar da a annabi Isa da irin abin da ke cikin haka na darussa insha Allah a wani darasi cikin darussa masu zuwa amma dai anan Allah ya ce wa maryama ibnata imran wato aka fi akan misalin da Allah ya buga wa mu'minai da ya buga musu wa daraba Allahu masal ladina amanu ra'ata fir'aun to kuma sai kake cewa wa daraba Allahu masal ladina amanu maryama ibnata imran Allah ya buga misali ga mu'minai game da sha'anin Maryam a gidan Imran wadda take a wato ɗaya daga cikin salihan bayi mata shahararru a tarihi da Allah ya ambata a wanda Allah ya ce a ahsanat farda wacce ta tsare al'aurat yana daga cikin abin da yake bai wa mace daraja ke ta zama katangaggiya tsararriya kar ta zama ballagaza kar ta zama mai shigewa maza kar ta zama mara mara kamewa Maryamu ta cika wannan siffa da haka anan aka ambaci siffar a matsayin darajar da Allah ya bata Allah ki ahsana farda wannan abin sai sai Allah ya zaɓe ta dan ya nuna wata mu'jiza cikin mu'jizinsa nuna wata ɗaukaka da ainihin buwaya cikin buwaya da Allah ya sa ta ɗauki ciki ba tare da mu'amala da ɗa namiji ba ta ɗauki ciki ta hanyar Allah ya ɗauko mala'ika ya hura masa iska iska ta shiga cikin al'aurarsa zuwa mahaifarta nan da nan kuma wannan iska ta juye zuwa halittar ɗa wanda ya girma kamar yadda kowane ɗa ke girma cikin mahaifa kuma aka haife shi ta hanyar naƙuda kamar yadda ake haifan ɗa da biyar haihuwa shi ne annabi isa alaihi salam wanda haka ya kawo wani wato labari da ake ambatawa a duniya wanda a sanadiyya haka wasu suka halaka mu kuma muna wa Allah da muka samu wato ɗaya daga cikin darussa na rayuwa game da haka a matsayin na musulmi mun yarda da abin da Allah ya ambata mun yarda da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari kuma muna ɗaukan darussa daga al'amarin a ah, eh, maryamu mahaifiya annabi isa da kuma shi kanshi isa alaihi wassalam isa wato ruhi ne na Allah aka aka haife shi babu uba babu aure ko ba ta hanyar zana ba ta hanyar wannan wato buwaya da hikima da Allah ya nuna ma wannan shi ne sha'anin maryam da aka ambata a nan cewa fa nafakhna fihi min ruhina Allah ya ce wa saddaqat bi kalimati rabbiha kuma ta gaskata kalmomin ubangijinta abinda Allah ya tsaya ba Wani za mu zo mu ji a wata tsawon karatun da da ya kalimatu rabbi ba saboda darajar maryam akwai sura guda ne sunanta saboda darajar gidansu akwai sura guda ne sunan mutanen gidansu suratu ali imran ko kuma suratu Maryam alaiha salam saboda Allah ya daraja ta saboda wannan aiki ce na alƙawari Allah ya ce wa saddaqa bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin ta zama daga cikin bayin Allah masu tsayuwa akan ibadar Allah Sai idan muka zo insha Allah za mu ji zance game da ita a keɓance insha Allah za mu saurara a insha Allah sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam